rundunar tsaron farin kaya ta civil defense a Najeriya ta ce abin takaici ne irin tashe-tashen hankulan da ke faruwa a jihar Taraba musamman tsakanin makiya da manoma lamarin ma da kan jawo sa rayuka da kuma dukiya kuma don tabbatar da kan rayuka da kuma dukiyar ya sa rundunar tsaron raba manyan babura ga jami'anta da aka tura tsaunin Mambila domin kai dauke cikin gaggawa a waɗannan yankuna da ake ma samun tashe-tashen hankula a tsaunin na Mambila tun farko da yake mika waɗannan manyan babura kwamandan rundunar a jihar Taraba Kamilu Isa Ado wanda ko shine ma ya wakilci babban kwamandan a Najeriya Abdullahi Gana Muhammad ya gargadi jami'an na civil defense su yi aiki tsakanin su da Allah domin tabbatar da samun zaman lafiya a yankin na Mambila da ke fama da tashi tashi hankula. Wannan ziyara wakilci ne na Commander General dina zo in jajantawa al'ummar wannan karamar hukuma mai albarka kuma in isar da gaisuwarsa ga waɗanda suka rasa rayukansu ko kuma ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu sannan kuma akwai kayayyaki da ya bamu na aiki har ma da mashina babura kenan na hawa saboda shiga lunguna guda ashirin wazan mika su ga hannun ah, shi shugaban karamar hukuma a karkashin Eh, shi divisional officer na kenan shi ma da yake bayyana jin dadin su mukaddashin shugaban karamar hukumar Sadauna Rabaran Godwin Sol ya koma yaba ne da kokarin da ya ce jami'an tsaro na yi a yanzu domin maido da zaman lafiya a yankin kana kuma ya buƙaci sauran hukumomin tsaro da su koyi da rundunar ta civil defense wajen baiwa jami'an su kayayyakin aiki domin kwalliya ta biya kuɗin sabulu ba mu so damuwa kuma muna fata abinda mun samu zaman lafiya da mun samu yanzu nan ya kasance haka ko dai baburan sun zo amma muna addu'a Allah a hana mana irin wannan masifa da ya so mana ina so in yi ma shi kwamandan general godiya wannan mako na zuwa ne ya na babban kwamandan rundunar tsaron ta civil defense a Najeriya Abdullahi Ganin Muhammad kiran gadin wasu juwan arewa maso gabas game da batun fadar makiya da manoma da kuma batun tabbatar da tsaro a makarantu domin kare rayukan ɗalibai daga hare-haren 'yan miniga masu tada kai baya to kowace matakai ake ɗauka a yanzu ga ma dai kwamandan ta civil defense mun zagaya kuma mun sa staff din mu ma'aikatan mu su fara tsaro nan makarantu mun tattauna da su me matsalolin su kuma inda muka gan cewa gwamnati ya kamata ta su ƙara himma a yi wasu gyara domin a ƙara ba da tsaro to wannan kana za a lokacin da ita kanta akwai matsalar na eh, makiyaya da tashi hankali da manoma da sansu kuma hukumar ku ta ɗaya daga cikin waɗanda har shashi na musamman ake shi agro rangers da sansu me kuke yi a wannan fanni mun bude wani wani unit ake kira agro rangers muna da staff yanzu sun kai kai dubu ɗari biyar a ƙasa wanda ke musamman aikin su kenan za su ba da tsaro ga wannan katuranci babban kwamandan rundunar tsaro ta civil defense kenan a najeriya abdullahi gana muhammad ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya